fi halin dai in kun tuna hujjojin doktor tahir mai gari na cewar ɗarikar tijjaniya addini ne mai zaman kansa to amma ya gama yake cewa yana kan magana wannan na biyar na ce daga cikin sharɗin ɗarika ke babbe to dole ne mutum ya suranta surar shehin yana kallonsa yana jinsa a zuci kuma yana neman taimako daga gare shi au ka ce yana neman buɗi buɗi ko ina ga buɗi zai fi haɗa neman alheri da gudun sharri duka walakin ma za ya duna kalmar maddu sukan yi amfani <coughs> da kalma mai lodi menene suke neman fatahin mina shekha tijjani wa ma nau'u hadal madad wannan madadi wannan budi da suke nema menene nau'in buɗi fahaya bin uzu kowa ita so daga duk inda yake matso kusa linas ma'a shi ma malatsin ya dina rubutu shi ma ya zama ɗan kallo yanzu duk gaba ɗaya kuma kowa ya shiru tukuna ya daina magana ku zo mu saurari mina doktor muhammad taqiyuddin hilali wani shehi ne daga cikin shehi ne ɗan shehunnai ya yi karatunsa ya gama dama ɗan gata ne a ƙarshe kuma zai tattara gano ɗari ga tijaniya rudami ne a morocco ya watsar da ita gaba ɗaya na ya riga shi doktor bari المغربي الذي كان هو نفسه تجانيا متحمسا في تجانيته ثم هداه الله الله تعالى يشريشي ورفع عن عنقه نير الشرك يكود عينه إجي الشركة دقويا سوى البدعة قال في مؤرد رده inda yake yin raddi nan yana cewa da shekhi umar al-futi shi shekhi umar al-futi tun da kaga akwai jawahirul ma'ani akwai rimahu to rimahu shi ne ainihin kamar wani ta'aliki kan akan jawahirul ma'ani umar al-futi ya yi shi to a cikin rimahu na manta eh, duk da mm, za mu zo kan shi yanzu ana ya ɗauko magana shi wannan doktor ne shi inda shi yake raddi wa umar al-futi inda ke ce ma za bil madadi to kai umar futi me kake nufi da wannan madadin a huwa hissi an ma'anawi wannan madadi hisi ne wanda ake ganinsa a sarari ko kuma na ma'ana ne la'alla zai yi wa hisi samun motoci da kuɗaɗe, da gidaje da mata da dabbobi hisiku. ko ko madadi ma'anawi ne shiryuwa mutum ya zama bawan Allah mai tsoro, Allah mai kaza mai kaza duka ta sama madad ra'aitu tunda yana neman shehu tijjani masa fatahi wani fatahi fatahin sarari ko motoci kenan da kamfanoni da jiragen sama wannan shine hisse ko ko madadi ma'anawi mutum ya zama kimtsatse mai koda irin shirya bahaushe baya zina baya tata baya fafa haga madadi ne hissi to a cikin wannan fatahi da ake nema a wurin shiwa tijjani wanne ne ko duka kallon madadi ya tara wayan nan tun da ga shi mutum ya tashi wazifa yana kallon shehu tijjani kamar yana ganin sa yana neman fatahi daga gare shi wane fatahi a ciki ina fata kun gane magana tana da muhimmanci ku yi mata irin wannan gane kila idan kai baka tsaya kai ba kana nan har dai kila kila kai albarka ka je ka kama karantar da shi wani ko ci so ka gaba eh ka wayo baya ba wanda kake da san zaka gani sai dai ka fidda kanka ko ka dafa kula ka tsaye to wanda ka tsaya kafin a tsaya ya kamata ka tada kula da kyau a huwa hissiyun aw ma'anawiyyun kai ka ce to mu dai muna son mu ji fassararsa yace gashi na fal hissiyu ko huwa albastu shine budawa mutum ko a ce yalwatawa da zan ba shi ne da wayoyin zai ce maka yi min duwa ce ce ka roƙi Allah yalwata min ga wani kuɗi ke nema wa rizqu wa ma ashbahaha can fasara na da ainihin menene ce na ce motoci domin da aka ce muka risko da man ashbaha ha ai ga ganin motoci za a ce ko ko da jirage wal ma'anawi akwai madad ma'anawi budi ma'anawi huwa hidayatul qulubi shiryatar da zukata za ka na ce muku ba wa ma yaftahu alaiha min al da wanda ake samun fatahi na ilimi wal hikami wat tawfiqi da dacewa ila ta'atillahi walhibzi min ma'asiyatillah da katanguwa daga sabon Allah wa tazkiyatun nufus wa tarqiyatiha da daukakan zukatan fi maratibil ihsan har mutum ya kai na ya martaba na ihsani hatta tabaluga darajatar siddiqina to madadi ko hissi me za fasara hissi buɗawa ko budi ainihin na duniya ko eh, ma'anawi bai shiriwa madadin buɗe na lahira to a ciki wanne fatahi ne ake neman tijjani da shi wa ake tambaya umar al-foti wa ke tambayan shi muhammadu ta ke daidai ko ya al fa’in kana haza ko duka idan wannan ne manufanka wa umar al-foti bil madadi Fa'inal kitaba wa sunnah qur'ani da hadisi wa usulul dini tanne inda bin kai ke ta kai kara wa jami'al adillatin naqaliyah wal aqaliyah tadullu tana nuna wa musulmai bi asrahil ibarati da ibarorin da suka fitowa fili ainin ala anna allah wahdahu huwal ladhi yamiddu ibadahu ko Allah kaɗai yake taimakon bayansa in ta karanta ma'anar la ana ce wala rasika illa eh? <laughs> wala rasika illa huwa ko ba mai azurta sai Allah to ya za a yi kaje ka kama tijani ke zai maka arziki arziku bi lahi ko Allah huwa razaqu dul quwwatil mati in aya kake nema ga suna in hadisai ga suna in maganganun mutane ne yara ma abin da kuma sa la razika illa huwa saboda haka ka kenan nan lalle in dai addinin da aka zo da shi na musulunci ne to lalle na tijaniya daban ne ba addini ba ne ba addini ne zaman kansa mu a musulmai abinda aka sani ko yan yara aka tambaya wala razika illa huwa ra'aytu yamuddu ibadahu birrizqi birrazqi birrizqaini Allah ta'ala shine yamuddu ibadahu birrizqaini sawa'un rizqaini rizqun wancan na hissi da ma'anawi din kanu an anbiya'a su wa'annan mutane annabawa ne am shuhada am salihina am min wa innan nabiya sallallahu alaihi wa wasallama ai annabi muhammad sallallahu alaihi wa wasallama huwa afadalu khalqin lahi ko biduni istisna'i alal idlaqi biduni qaidin la yamuddu ahadan bai buda wani mai istigasa da zai na mai istigasa ya ce ala ya istigasa biku inna mai istigasa billahi ya muddu ahadan bai budawa wani bishi'in min dalika bai iya mutum budin duniya bai iya mutum budin lahira min dalika la an biya a wala gaira hau bal ah huwa nafsuhu annabi kansa ma alaihi salatu wa salam fakirun ilallahi mai bukata ne zuwa ga Allah ya talakkal madada yana samun budinsa ne daga Allah wallazi yamuddu shi Allah kenan ko bi fatai wallazi yamuddu wallazi wallazi magana kenan wallazi yamuddu bi fatahil mim la yamuddu ko bi dammil ya'i shi mana e subhanallah fakirun ila Allah ko yatalaqqal madada minhu ko والذي يمد بفتح الياء كنا لا لا يمد بضم الياء وكسر الميم والأدلة على هذا الأصل من كتاب من كتاب الله حجوجنا لن دقل التافن الله وصنة رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصى منها قوله تعالى في سورة القصص ya khatib khair khalqihi inda ke magana da fiyayyen halittarsa Muhammad sallallahu alaihi innaka la tahdi man ahabbta kaga baka buda wanda kake so ka shiryatar da shi walakin Allah ya hadi man yasha kaga wannan ai madadul ma'anawi ne annabi bai shiryatarwa ya na dacewa wa huwa alam bil mutadi fa in qulta أنا لا أقصد بنسبة الإمداد إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه هو المدد الحقيقي ميبا نا نفي جنجنا مددنا زواغا النبي با هو أنه هو المدد أي النبي شيني كيوتات حقيقة هو أنا مؤمن بقوله تعالى na yi imani da maganan Allah wa ma bikum min ni'matin fa min Allah wa innama arabtu ina nufin annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam huwa al-wasita dan haka suka yi yace shine wasita tsani fi eh, eh karatun jiya ne eh, huwa al-wasitatu fi isali hadhihi ni'am shine tsanin samun wannan ni'ima idan an yi tawassuli da shi ai shikenan fal jawabu وما دليلك على أن الله لا يمد الناس إلا بواسطة النبي إلى هجك على بكاء وسيطانا النبي فإن قلت قد أسند الله إليه الهداية أي الله يجنجنا مصا شرية في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فالجواب أن الهداية في كتاب الله ai mu ba ka amsa shirya a littafin Allah ta ji wa yuradu biha taratan addalala takan zo wani lokaci da matsayin nuni wal ishara fannabiyu ya hadi ila siratil mustaqim annabi na shirya tarwa yana nuna wa mutane ayyadullu nasa alaihi amma isa su su bi bai iyawa yana nuna masu ne wai da ohun ilaihi bi aqwalihi wa afalihi wa akhlaqihi al-karima كما قال تعالى في سورة المؤمنين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وأما التصرف أما ساشريا في القلوب بالهداية والإذلال فهو خاص بذي الجلال والإكرام وفيما كان يقول النبي يقوله النبي شكا أبونا النبي كان تيجي بعد رفع رأسه من الركوع وفي دبر الصلوات كما جاء في الصحيح في الصحيح اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت يا كسي ولا يفوض الجد منك الجد واذا ثبت ان المدد كله ان يثبت بودي فتحي غبا من الله walaysa fi qudratil makhluqi bab daman tang adang an yumidda makhluqan bi rizqin hissi aw ma'nawi bi an yakhluqa dhalika ar-rizqa wa yahaba lahu faqad tahaddama kullama banahu sahibu rimahi duk abun da mai rimahu ya gina ya rushe walam tusib rimahahu mashin sa ba wanda ya caka wa ma walam tusib ahada rimahahu mashinsa dai a iska ya sauka shi sai dai soki duhu min ahalil haqqi bi adan li'annahu ta'ana biha ashiya'an takhayyuliyya takhayyalaha la wujuda laha wa tasha sihamahu sai mashinsa sai ya caki babu falam tusib hadafan هذا كله جوانا جبات يدل دلالة واضحة وانا مقالا دكتور على أن طريقة التجانية دين جديد مستقل وخارج عن دين الإسلام في أحكامه وقائده فنكتفي بهذا هو إيه إيه إيه a shi ne fata inda suke nema kenan inda ya ce za mu madadi haka haifuwan ta kamfani. a yi masa madadi mana ya samar masa dawa. abin suke sa imani su kore imani eh akwai aiki a ba sai yi karatu za ba da aikin ba yan karanta tukuna salatul fatih munazzalatun minan Allah wasu da kilmalaki. saukakkiya ce daga Allah ta hanyar mala'ika kamar misalin yadda kada ka kuka yi haya haya ce ku zo mu je nuna muku ko malamaru an ce salatul fati saukakkiya ce daga Allah ta hanyar mala'ika kowa yi maka haka ake zo ka gani kai kuma mu je din nuna mana inna salatul fati منزلة من الله بواسطة الملك مثل القرآن تماما كما القرآن أي دي دي دي دي, دي. don ka kaga wannan ma ya kamata kashi can me tariku tijaniyatu dinin jadidu go tamaman hasaba aqidati tijaniyina daidai da kudurin tijanawa da dama mutane sun fi ganin wannan amma na bayan can aka taro فقد جاء في كتاب جواهر المعاني الذي طبع بمطبعة المصطفى البابي بمصر شكرة ألف داري أكد سبعين دبير هجرة ألف داري ترد خمسين دبير ميلادية بدون amma sai gobe kowa je ne nemo saboda ma wanda ba su da nan bugu ai ya gano gaba daya fa da tafa cikin jahil ma'anin kaga wurin kaga gano wurin ku saboda kai nace sai gobe a karanta gobe a nemo kai kadai ne mai ma ne za mu mu kwace tuho duk wanda bai da jawahirul ma'ani yawwa wani ba su kawo ba za ka tashi ka fita ba ya je kawo ma ba kada ka je ka nemo ba hmm? ina na mala umar na mala umar ne je kawo yara ina je sai sun bi ka gida tukuna kala shekhu tijani yace inna Nabiya sallallahu alaihi wa sallama akhbarahu kaji shi dama kawai na kusa yana zane na zama gaban manzon Allah annaha lam takun min ta'lif al-bakari salat al-fati bata kasance daga talifin bakari ba walakin tawajjaha ai ya yi tawajjuhi ne ila ilala ai albakariyu ila Allah mudda tawila ya samu dogon lokaci yana halwa yana roƙonsa an yamna ko salatan ya ba shi wani salati irin wani salati wanda ba irinsa kenan alan nabi fiha thawabu jami'i salawati a salatin akwai ladan dukkan salatoci wa sirru jami'i salawati da asirin dukkan salatoti wa tala talabuhu man bakari a ba shi mutum ni bakari bakari ba rubutun bakari ne ba shi ma bakarin ga abin da ya same shi bakari ne aliyu wa tala talabuhu mudda thumma ajaba Allahu da'awatahu can Ana sai amsa du'a'insa فأتاه الملك sai mala'ika ya zai same shi al-ma'rufu bil bai wal lam bi hadhihi salah ay al-fatih maktuba fi sahifatin min an-nur a rubuce cikin takarda, haske kila da sharhi zai zo mana wannan a tafi qur'ani wahayin da aka zo saƙon baki da saƙon takarda na fi na takarda ya fi ƙur'ani da baki da zai so ce kaza kaza ne ko amma shi wani a rubuce a takarda ta annuri nan za ka duba jawahirul ma'ani shafi ɗari da talatin da takwas haka na ka yi shafi hamsin ma tashin hankali to kaga wannan neman wurin karshen ta in ka je ba karatu kake ba ka dauko ka ce babu wurin sun cire ba wani cirewa da aka yi jawahir nan yana nan a ciki hamza ba ku kawo shi ne ba ai ya kamata ka kawo ko da kwana biyar ko ba kuma eh? iya neman kudin ba ko da yake kada muku talla ba na jirgi a masallaci zama ala ayati halin inda za a ɗan kawo wasu da wani ka ɗauko kofi ɗaya ka aje shi a haka ina kyau su san a wannan ɗan tsakanin zai shiga amma nan ba ka sai da littafi ga masu tallar littafi can <laughs> a to shugaban inda suka yi duk su laifin can wancan mutum zauna ce ba ya nan babu to a nan za ka kalle shi yi kasuwar kurmi ka koma ko ka gani doya baka samu ba idan na mu munamu mu ma mu akwai ainihin abun nan daga shafi ɗari ɗin ne da talatin da takwas ya fara ya bakwai ya gangara zuwa da takwas ɗin ta amma dai nan da takwas ya faɗi za ka ga ɓallen abin sai ka koma can ka ne ɗakko shi eh? ban ji ba? gane shi a rike shi haka kan su ji ka rike ma kawai ka ɓoye kayanka eh, kowa ya sai na shi idan na zarna nan maganan doktor kenan rahimahullahu ila hadhihi riwaya in muka dauki na riwaya ta tijani az-za'ifa ko haka ba ta ƙarya nudriku annaha qad tadammanat tawamu kathira ta tattalo masifofi masu yawa minha daga cikin tsammatul kubarar da take ɗauke da ita muhawalatu takzib bil qur'ani ƙoƙarin ƙaryata alƙur'ani war rasuli da ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa fa ammal qur'an qur'anin da suka ƙaryata fa qad Allah ta'ala ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقد أجمع المسلمون قبائل مسلمان دنيا صنحوا كلهم على مدلول ظاهر هذه الآية أمانونا ظاهر وانا آية با تاويلي annabi muhammadu ba baban wani بني ba daga cikin mazajenku shi annabi muhammadu manzo ne na Allah cikamakin annaba ba annabi bayansa wa kana Allahu bi kulli shay'in alim ko shine cikamakin annaba wanda ya samu wahayi wanda malaika zai ga ba ya zama mai haga annabi hatta ma tunda aka ce a isar ya zama mursali ya haura annabin ya zama mursali to kaga kenan tijjanawa sun karyata wannan aya ko kuma riwayatar ta karyata tijjani ta karyata wannan aya wa kullu ma saddaka shekha duk mutumin da ya gaskata shehu tijjani fi riwayatihi hadhihi al-kadhiba tilka faqada kazzaba bi hadhihi al-aya ya karyata wannan aya kama maza kama kazzaba huwa to ya ce ya karyata Allah ya karyata manzon Allah kasun da katira sun faɗi magana kowace ya sun tabbatar mata ga dalili wa amma takribun nabi sallallahu alaihi wa sallama fa innahu kada akhbara fi ahadith sahiha ya ba da labari a cikin hadisai ingantattu kathira annahu la nabiyya ba'dahu ba annabi a bayansa wa minha cikin maganganun annabi ma rawahu al-bukhari fi sahihihi an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala kanat banu isra'ila tasusuhum al-anbiya banu isra'ila annabawa ne kan jagorance su idan annabi ya mutu sai aiko wani annabi ya ci gaba da jagorantar jama'a kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di amma ni ba annabi bayana illa al ulama wa rafatul anbiya wa minha ma rawahu sallallahu alayhi wa sallam qala la taqumu as ba ata da al-qiyama ba za ta tsaya ba akwai magana dayawa yawa dayawa yawa da mu abinda muke nema hatta yi ba dajjaluna sai an samu wasu dujjalai sun taso kazzabuna karibu min talatina sun kusa kai talatin kulluhum ya zama annahu rasulullahi la'alla tijani haza minhum to ko kuma bakari huwa minhum ba eh bakari gashi a cikin gagan a shi ne mana bakari a to yin da kake so a ce kamar ka wannan fila ta ina ne fila mene fila ga sunan shi nan sai dai kana neman tarihin sai ka kuma tarihin waliyan sai ka samu inda aka haife shi da garin su ai kaga ba za mu tashi daga maganan eh, matsayin ba fatiha kuma neman tarihin bakari nan kuma wani aiki ne da ya gaggaye ka shiga laburare ya ka samu sa wa kada sabakat ko بعض هذه الأحاديث إلى wasu sun gabata. Fi سنة في بعض الفقرات min هذا kitab. wa kullu man saddaka shaykh tijaniya duk wanda ya gaskata shehu tijani fi riwayatihi az-za'ifa aw wannan riwaya ta tajabu هذه فقد كذب هذه الأحاديث يا قرية وإن حدثا الصحيحة لأنه إذا لم يكن الذي أخذ الرسالة من الله بواسطة الملك نبيا فلا يوجد نبي أبدا جماعة دومين لأنه إذا لم يكن الذي أخذ الرسالة من الله وند إسا وساقو دقى الله تحنيا جبريل بيزما النبي با تاشي با النبي ما كنا waye annabi ba wanda ya karbi sako daga Allah to in dai wanda ya karbo sako daga Allah bai zama annabi bai waye ma annabi kenan ba ma annabi don haka kenan bakari yayi ko shehu tijani shi ya kala masa ai shi yace lam takun bi ta'lif al-bakari ko ya iya tsakaninsa da bakarin ma a samu rikici wajen a fi jawahirin ikile kaga an kawo aya an kawo hadisi me ya rage sai fiƙihu to ya zo cikin jawahirin ikile sharhu muktasarul khalil man annahu yuha ilaihi kenan a sharhin zaka duba manidda annahu yuha ilaihi duk mutumin da i da'awan ana masa wahayi ko kamar yadda tijani ya faɗi walau lam yadda annabuwa bai da'awan annabtaka ba ko da bai da'awan annabtaka ba fa huwa An yi isa ba su kake da a zauna inda mutane na suna da hujja tun da ma kashe kotu eh? tunda ya zauna sama da shekara goma da rubuta littafin yana kira koje kotu <laughs> eh, ina san a kira ne rabi da tul alam al-islami akan magana da nai na kafin ta ba da dalili ba ni ko nuna abun a can a tattaro malaman duniya kam na gabas da yamma kudu da arewa na ciki da waje ko a haɗu a zauna majalisar ɗinkin duniya ta musulunci a fafata suka yadda ba su je ba wannan nuna ba su da gaskiya tunda kyanta sun yanzu ina jawahir nan jawahir ma'ani ma baka da shi ta da jawahir ma'ani ya koyi mara da su shafi nawa ne liman mai su bai duba ba a kana da dama barin kare ka sai ka ce sai gobe Allah ya kai mu da a nuna muku wurin gobe bai kamata ka bar wannan magana ka ta wuce ba ka ɗakko jawahirul ikhlili din ko ka nemo inda ya faɗi ka ga wurin don ka haɗa hujjojin ana iya ritsa ka wata rana ce maka ga jawahir ma'ani nuna jawahir da na mana wurin ka buɗa ka buɗa ka dace kun ga sharrin su ko makareci mara kunya Kuyi masa kabbara ana ɗakko jawahir ma'ani dama jawahir da kilin sun san sun shirya su a ganka da tafiya zungui zungui zungui zungui ba littafi ana zuwa ana fara magana ka ce a jawahir da kilili sharhin muktasarul khalili a malikiya kun ce wanda ya ajiyar shi ba san wurin baro na mana ka je ka dawo ka je ka dawo ga ku kana neman abu da sauri a ce kun gairin kariyar su ko kun ga irin karyar su in ban da ba da muna ta sadda nasa amma shaidan doka a wurin nan mara kunya amma ana ɗakwa ka buɗe farar kila inda ba inda ma kai wani ne kai musu irin na gadda ba ka haɗa shi kai kif kawai ka buɗa ka ce ko ne eh ana zuwa a yi horo akan haka ka kwatanta in sura ta ya riga yau da gobe yau da gobe ya san wurin in aya ce ya san wurin sai ya haɗa haka sai ya buga shi tukuna ƙura ta tashi sai ce mai sai ya haka ya kalli wani wuri haka ce ko nan ne kuma ka ga abin da kake neman ne <laughs> daga nan kaga banda ayoyin da kake da shi firgita shi da wannan ma kada ga yaje ce kai wannan yaro sai Allah <laughs> daga nan sai dai nemo wani abin da zai makala maka to inda zai makala maka zai kokarin ya ja ka ya ja ka yadda zaka zage shi ya ce maka jahili kawai to nan ka fusata kai maka ce kai ma jahili ce yawa ka gani yaro karami zaka ce min jahili a wani rashin kunya ce to daga nan kaga ce gaskiya baka kyauta ba kaga an ja ka ka aikata in kana mukabala ne tsuwa za ka yi duk inda aka kai ka fusata kai zage ka kai zage in dai kai karami ne haka mugunta su kala kala utur kuwa da Allah ka tsare mani da aku annahu yuha ilayhi walam walam walau lam yadda yadda'i nubuwata fa huwa madha kafirun kama fa'ala mukaththibun li rasulillahi wannan alaysa hadhihi tama tamatul kubra ma Wa daga دقتكين ابتراء الكذب على ala, الله ga akwai kirkira karya manzon Allah da yace annabi a bashi labari li'anna al-aqala hankali la yujizu bai halartar da an yadhhara haran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam shaykh tijani yazo ya bayyana wa shaykh tijani ba'da madi kam itna ashara qarnan karni goma sha biyu li yukhbirahu don ya bashi labari bi na hunaka man ya'khudhu kudu risala akwai wani ya taɓi karɓi manzanci min ba sharata wato shine bakari ko aw bi wasilatil malaki eh, da an ballaga an rasu an rabbihi bayan ya isa da sako ubangijin sa bi tariqin qat'in la shakka fihi annahu huwa khata huwa khatamun nabiyina bayan ya tabbatarwa mutane a ayance a maganganunsa shine cika makin annabawa daga baya ya zo ya karya ta kansa ya ce a'a akwai wani ya karbi manzanci bayana لا نبي بعده بعده ثم أكد مدلول ظاهر هذه الآية صنع كرفف منون ظاهر ونعى بأحاديثه الصحيحة المتعددة وأخذ المسلمون كلهم مسلمون جابا سنكر ذلك عنه من طريق التواتر والإجماع جماعة دقى جماعة إجماعي وأما الشرع أما أشرع فقد كفر بالمرة كفر بالمرة يا كافرة كل من manidda a annahu au ahadan duk wanda ɗauka shi ko wani au ahadan gairahu ya kusa shai amin allahi zai karɓi abu daga allah da gairi wasiɗatin nabiyyi muhammadin mimma ballagahu an rabbihi min tsariƙin risala ta manzanci fi hali hayatihi annabin kansa ana karba mahal da kiraye banda bayan ya mutu wa minha ai من kubura, الكبرى افتراء الكذب wannan riwaya akwai kirkira ƙarya ala sheikh muhammad al-bakari tunda ya ce lamta kun min ta'alif al-bakari ko ga yadda bakarin kansa ƙarya yayi masa li'annahu lam yurwa ahadun anhu ba wanda irwaito daga bakari an annahu in innahu talaba min allah an ko salatan cewar bakari ya nemi a bashi salati in ku akwai a kawo fuku salati allati allama har rasulu salatin da yake nema ya fi duk wani salatin da annabi karantar da shi ai neman haka ma wani tsagiran shi ne da wani lare. ga abinda annabi ya kore ya ga ya dace ya koyar aka yi masa wahayi ya koyar amma shi yanzu kawai ina neman salatin da ya fi duk salatin da annabi ya koyar ai kaga wannan maganar kanta faɗinta laifi ne kala doktor muhammad taqiyuddin wannan littafi doktor na yawan hujja da shi a bayan can ma ya hujja da shi ko shi kuma haifa kun samo shi ko can ba ma kawo shi yana yawan hujja da shi rabina amma to ku fatta ma ya muje dai wannan din ya ce shafi ɗari da shida to kaga shi ma ya kamata mun bi من قالوا wurin كو ko ka من gano الكذب كو على الشيخ محمد البكري لأنه لم يرو عهد آه، عنه أنه قال أنه طلب من الله أن يهبه صلاة تفوق صلاة التي علمها رسول صلى الله عليه وسلم أصحابه رضوان الله عليهم قال الدكتور محمد تقي الدين قاشي أنبوت لك إيش إني أيها القراء muni ji doktor ya masu karatu al'aizza wa tabbitu lakum bil burhan zan tabbatar muku da hujja bil burhan al qati an hadhihi salah wannan salatin aya salatin ذات الفاتح ليست من كلام الله تعالى لا مجانا على بني باب ولا كتبها قلم القدره ba ya ce maktuba ne ba wa ya rubuta talabar kudura kenan alkalamin kudura bai rubuta shi ba wala min kalamil bakari kuma ma salata nan ba maganan bakari ba ne ba bal kila qablahu an faɗi maganan kafin bakari binawi alfi sana fa fi kitab shifa lil qadi iyad إن كدوب لتافق أشفاء نار قضية رواية بسند منقطع إلى علي بن أبي طالب إنه كان يصلي على النبي يكن صلاة النبي صلوات الله وسلامه عليه بقوله اللهم داهي المدحوات وبارئ المسموكات وجبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة ورأفة da wara a fatata hannu ni ka ala muhammad bin abdullahi abdika wa rasulika al-fatih lima ugulika wal khatim lima sabaka wal mu'lin al-haqq bil haki. tana na cikin jihar jihar mai ashifa da ka duba ainihin ashifa amma wannan maganin dokta ta ɗahiru mai gari ya ɗauko ta ne daga doktor ainihin mai yake da suna taqiyuddin ko a cikin kitabul hadiyatil hadiya shafi ɗari da shida wa minha min al-tamatil kubra eh ji ba eh ah to abu muna neman hujja sauran ne ba ku game ba ba ana sai da shi a kasuwa ba yanzu dai a yaba eh hadiyatul hadiya ka je kafa musu hanga ka tafi kantin kwari da kantin da menene menene eh, ce da kurmi, in ka kurma a cikin wajen nan ka fitar ta da da wuya baka samu shi ba hadiyatul hadiya abinda salati ke allahuma Allahumma dahiyal madahuwati ya Allah mai mulmula mulmulan kyauta wa bari almasmukati mai halitta ainihin abubuwa karfafa waje bani kunubi mai ainihin sarrafa zukata ala fitratiha shaqiha hawa sa'idiha ij'al sara'ifa salawatika ka sanya manya salatu tingka wa nawami barakatika da masu haɓaka na albarkanka wa ra'afata ta hannunika da tausayin kyautanka ala Muhammadu bin abdika wa rasulika Muhammadu abdika wa rasulika الفاتح لما أغلق وندك بود أبن كروي والخاتم لما سبق والمعلن الحق بالحق وانا كيك عاشفا تبا وانا نبويت ومن Muhawarar ta tallilin Musulmina. Wani ina da tashar da ta ganin tsaron nan duka ba masu allah, bai shigo cikin usulu ba. Muhawarar ta tallilin Musulmina. Shi Shehu ta daga wannan riwaya tashe. Akwai ƙoƙarin fatan da Musulmai. wa sarafi an kalamillahi da ɗauke su daga maganan Allah wa kalamin rasuli da maganan manzon Allah bi ihamihim da rikitar da su dama musu littafi wai annallaha yanziru ala adin shay'an Allah na saukar da wani abu afdala bi darajatin katira ya fi da darajoji masu yawa mimma zala ala rasulihi Muhammad daga abun da isaukar kan manzonsa Muhammad وإلى ذلك يرمي السيد محمد عبد السلام آه، خدري كيكو الشقيري خضري نعرفت خضري خضري محمد عبد محمد عبد السلام خدري في كتابه الموسوم أو للتافين للتافين مي كل التافين السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات حيث قال ومن فظيع ما كتب ما كتب yana daga cikin abun da yake tada hankali daga cikin rubuce-rubuce da ake masu tada hankali wa nushira alal muslimina aka watsa a cikin al'ummar musulmai fi kutubil mashhurina cikin littattafan fitattu allazina ya'taqidu al-jamm al wanda al'umma da yawa ke dauka fi dinihim wa gazarata ilmihim qawluhum anna man salla ala nabi salawatullahi wa salamuhu alaihi wanda ya salati wa manzan Allah bi sigatil fatih lima qahulika wal khatim lima sabaqa wan nasir al bil haqq ila akhir ma qala wahida fi umrihi la yadkhulu an nara shi akwai tashin hankali wannan ai bala'i ne cewar arabu da qur'ani kenan rabu da suna manzan Allah wanda duk eh, mai ike da suna yayi wa annabi salati da wannan sigan fatihu marra ɗaya ba zai shiga wuta ba wa ya faɗi Allah ya faɗi ko tijjani ya faɗi in Allah in tijjani ya faɗi to wannan kaso sabon addini ne wa inna qira'ataha karanta fatihu marra ta'dilu thawabu sitti ƙoraniya qur'aniyya yi daidai da saukan qur'ani shidda wa qila min marra minha kafa daya na salatul fati ta adilu asharatu alafin ta yi daidai da sakon Kur'ani dubu goma wakila sittu mi'ati alfin an ce dubu ɗari shidda wa man talaha wanda ya karanta kafa ɗaya fi lailatin alfan ya yi dubu ɗaya istama bin nabi zai ga annabi kaza fi sharhi salawatin durdiri lissawi Eh, eh, faya Allah faya lillahi al'ajab ya abun ban haushi ga Allah laqad adaa'u afdal kalamillah mitanen nan sun tozar tafiyayyen maganan Allah wa kalami rasulihi bi janibi fadl thawabi hadhihi ta wajen bangaren fifita wannan siga al mubtadi'a ta bid'a wa huwa eh, wa hal ahad ala al ardi yaqra'u aya min al qur'an akwai wani a cikin jama'a da zai karanta ayat ta alkurani au harfan min kalamin nabi ko harafi ɗan maganar manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam aw salli alaihi ba'da ma sami'a hada akwai wanda zai bata kansa lokaci akan alkurani ga abunda in kai aljanna kawai ga abunda in kai kafi qur'ani sau kaza فإنا لله وإنا إليه راجعون يا إله العرش يا محل الجن العرش أبن بوتان العرش إليك وحدك لا شريك لك نشكو منا كي كاراز وغريك كسوكرا دين متان بلائي يا الله ككريا متان ما حل بالإسلام ونن بنائي دي سامو مسلنتي وآله من البلايا والرزايا نما سيفوفي والمصائب بسبب علمائه kama amiltumuhu zai rubuta muku ladan abin da kuka aikata muwafiqan liman shara'ahu wanda ya daidai da abin da Allah ya tsara fi kitabihi wa ala lisani nabiyhi la anta amuru rabbakum ba ku za ku ba ubangijin ku umarni ba bima tashtahuna da abin da kuke so mimma tahtari'una abin da kuke kirkira shi wa tuhaddithuna kuke ba da labari thumma huwa yaktubu lakum kuma ya rubuta muku shi ba wa yasibukum على وفق مرادكم ومزاج ومزاجكم الله أكبر الله أكبر سبحان الله وانا ما جنا انظر كتاب السنن والمبتدئات المتعلقات بالأذكار والصلوات شافي تريبيو دا أربعين دا بيار وانا شماعيكي نكوا جيدوبا يدري ومنها محاولة إيقاع المسلمين daga cikin wannan riwaya abin da za ta haifar jefa musulmai fi kufurin sarihin cikin bayyanannen kafirci da gairi ilmihim ba su sani ba haisu anna kulla mana itakada duk wanda ya kudure anna laha yanziru ala Allah zai saukar da wani abu akan wani ma banda annabi aw itakada anna adan ya'ti bi shay'in ko wani zai zo da wani abu afdalu mimma ja'a bihi Muhammad faqad ya da duk abin da da shi Thank you.